manuniya. Mai tsaro waiwayen wai ga batutuwan da suka faru a shekarar nan da ke shirin karewa ya kai mu ga maganar murgin maɗuɗin kuɗi zuwa majalisar tarayyar Najeriya da ke cikin manyan matsalolin da aka dinga tattake guri. Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na tiriliyon hamsin sittin har saba'in. Sai a ce an ɗauki mota ta miliyan ɗari da ishirin. Duk da aka cika tankinta dubu hamsin zuwa dubu saba'in an biya kuɗin albashin wurin mutane uku kenan leburori. Shi ɗan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi ba ne wurin allowance ne. Ni dan majalisa ne an sa mini miliyan biyu a cikin account dina wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan biyu ba nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece ce? Wani babban batun bugun cikin gida ma shine caccakar da mawaƙi rara rayuwa wanda ake ganin shi ya daga darajar shi a harkar siyasar kasar nan wato tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba ministoci guda goma a ce rara dauki biyu saboda ko ba ka so na gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20 ko 15% ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba sai haka yayi wa shekarau yayi wa takai yayi wa kwankwaso yayi wa tanko ya kasai yayi wa baraka sani yayi wa sunusi lamido sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa sha'aban sharada amma yayi yi masa waɗannan faso mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan fito muku da harkar harkallar siyasa da kuma gungura harkar gwamnati don ganin komai a sarari. Shiri na ɗari da hamsin dindin kuma na ƙarshe cikin jerin waiwayen manuniyan da muka ɗaukar muku alkawari. alkawarin kuma shi wasu 'yan Najeriya ke ganin mawaƙi rarara ya gaza wa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da wasu ke ganin ai shi ne nan ma ya ƙara wa rararan taurari. Maganar rararan da sauran damban dambarwar siyasa kuma na cikin batutuwan da manuniyar yau ta yi nazari. A gaya talaka gaskiya Buhari ya kashe ƙasa ya rushe ƙasa. Dole in zo fito magana nan. Saboda yanzu a gwamnatin Buhari kiri-kiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta aka so a ɗauka gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin buhari in an zo an zuba ministoci guda goma a ce rara ɗauki biyu in an zo an raba md a ce in goma goma ne ni ni ɗauki sha biyar saboda duk wanda ya ƙina ko ka so na a gwamnatin buhari ka ce na ba da 20 ko 15 ko shi shugaban ƙasan bai ba 10 ba kalaman shi dai ba su nuna cikakkiyar da'a ba amma ni hankali na bai sako akan kalamansa akan buhari ba ni ina nazari ne akan mawaka ban yi mamaki ba saboda in ka dauki waƙoƙinsa akalla ba a ƙasar ba guda talatin zuwa talatin da biyar wanda ya yi akan 'yan siyasar kano to za ka ga cewa abin da yau buhari ba abu ne sabo ba abin da ya saba da shi shine yau yana tare da mutum kuma abin mamaki ba dole ne su bata da mutumin ba amma idan wani ya bata da wannan mutumin da yake tare da shi mutumin zai iya bashi kuɗi ya ce ya zagi wancan mutumin sai ya zage shi sau haka ya yi wa shekarau ya yi wa takai ya yi wa kwankwaso ya yi wa tanko ya kasai ya yi wa baraka sani ya yi wa sunusi lamido sannan kuma ba wanda zai yi mamakin zai wa sha'aban sharaɗa amma ya yi masa saboda haka ko kuna tare da shi idan wani ya biya shi kuɗi ya ce ya yi maka zambo to zai yi maka. Mun sadaukar da kai an hana shigo da kayan nan an hana ba da kuɗin nan mun tagayyara abincin ya yi tsada waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza watakila wannan gwamnatin tana ƙoƙarin duk abin da waccan gwamnatin ta gabace ta tana ƙoƙari ta warware su ko da dalilin haka ko babu. Dan ƙananan abubuwa dan me yasa zan ɗauki dola in je in ba mutanen da suke yi a China in hana mutane na gudanar aiki. Batun Abdullahi da mu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu an yi noma an yi girbi an kai lokacin ci kowa gwani ne yanzu Abdullahi da mu shine mai laifi duk abin da ya same ni na amince kuma za a yi rigima da ni a cikin shugabancin BBC ba in Allah ya yarda. Allah ya bani wannan matsayi Allah shi ya san wakafin fitana ba wani mahaluki da zai canza wannan. Yunkurin ƙarin albashi ga 'yan majalisar ƙasa a Najeriya na cikin batutuwan da suka tada kura har ma da wani irin bakin hadari. Kefakin iya ƙari albashin albashinmu wani lokaci ma bai kai wa miliyan da tunda kuna cire mana kuɗin mota da kuka bamu kun ce kujerun da muke da shi a gidajenmu bashi kuka bamu sai mun biya kun ce hayan gidaje da muka ɗauka a cikin albashinmu ne sai mun biya wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan ɗari uku ne ma a albashinsa bayan an cire cire gaskiya a aikin majalisa bai kamata a ce wuri ne wanda za a rinka samun kuɗi ba kamata ya yi a ce abu ne na sabis wakiltar jama'a wuri ne dai kamata a rinka yin doka bai kamata a ce mutum baya da sana'a sai aikin majalisa shi dan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi ba ne wurin allawarsu ne ina fahimtar da 'yan najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne mm. running cost na 'yan majalisa na 'yan majalisa wannan mu ba daga wurin mu ne akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan takwas ne ko tara ne sanata kuma yana karban kamar miliyan ko goma ne ko sha ɗaya ne. Ita ma dai maganar siyan motocin 'yan majalisun ƙasa da yunkurin tsige shugaban majalisar na dattijai na cikin rigingimin cikin gidan majalisar da aka fara sittin da fari. Babu wanda aka yi na wayo kamar ɗan majalisar ɗan majalisar ma ɗan majalisar tarayya. An ce a sayi mota motar ma bashi wadda kafin na gama majalisar nan shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba ɗaya kafin a kyalin tafi kuma ana kyashi an ce kar a saya mun. ba kuke ta aksiya a bani ba alal misali dan misali ga wani minista ba minista da yake da kasa da mota goma wanda bayan bayansa goma kuma ni dan mukamira ya fi na minista ana magana ana tirare akan a bani mota ɗaya da zan yi aiki da ta. a tsige ta yaya me yayi da za a tsige shi ai sai kai laifi ai an ce yana faɗin abubuwan da kuka yi a sirri amma ba mu yi komai asiri ba duk abin da ya faɗa haka yake ah ni dan majalisa ne an sa min miliyan biyu a cikin account ɗina wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan biyu ba nawa ne kuɗin nan ne ake ta wani cece ku ce ku yan yan jarida ko kuke ta hura abun nan kaman wani abun nan babu wani abu da aka yi na siri ko kuma na ɓaci da zai kawo a cewa yau an cire shugaba to ki raba triliyon ashirin da takwas budget per capital wato kowane ɗan Najeriya nawa za ki samu ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na triliyon hamsin triliyon sittin don me muna da resources ɗin idan za mu kamanta gaskiyan da ya dace tsakaninmu muna muna da kudin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi kasafin kudi na biliyan hamsin biliyan sittin har biliyan saba'in. Mai sauraro iyaka batutuwan da za mu iya waiwayen su cikin wannan shekara kenan sai dai kafin shiga sabuwar shekara muna da wani somin tabin da muka yo muku guziri. Shugaban kungiyar mu ta Allah Kautal Hore kuma Lami da Fulbe Alhaji Bello Abdullahi Bodeja ne daga kara lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya garin biri. irin wannan abin da ya faru a tudun biri abu ne wanda yake mu fulani makiyaya a gaskiyar magana ya saba faruwa a al'amuran fulani a dajijjika amma wanda ya bayyana karara abin da ya faru a tsakanin jihar nasarawa da jihar benue inda a kashe irin wannan bom din ta fada ta kashe mana mutane magidanta mutum kusan arba'in da wani abu wa bayan wannan kuma mu fulani makiyaya irin wannan abun ɗaiɗai yana ta faruwa da fulani a daji wanda ba fulata ne yana kiwo ba barawo bane ba komai bane zaka tarar da cewa a irin wannan abun ya same shi sai ka ga ya rasa dabbobinsa da sauransu wanda suke aje a bombin ɗin gidan fulani a gama da 'ya'ya da mata da maza gaba ɗaya idan jami'an tsaro suna ce kuskure ne irin wannan abun amma mu fulani makiyaya a gaskiyar magana shekara sai mu ce kuskuren ya yi yawa na taho domin in zo in gane wa ido na wannan abin da ya faru a sai mu da mun ɗauka da cewa ainihi fulani na dajijjika ne kawai ake ce irin wannan kuskuren yake faɗa musu to a sai har a ga kusa da gari ma mutane wanda suke maulidi ma wannan abin zai iya faɗa musu to abin ya girgiza ni ya dame ni kwarai da gaske na taho domin jajanta wa waɗannan mutanen wannan abin da ya faru da su. துடுக்கெடுக்க iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na ƙarshe a wannan shekarar kafin shiga sabo shekara sai dai kafin mu yi sallama kuma sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya muka waye gari. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne da masu ke alfahari. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki aiki daga dukkanin jihohin Najeriya, Nijar da Ghana da kan gano mana muryoyin da da su ne shirin kan zo muku kan tsari. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar da ke cewa sai kuma wata sabuwar shekara idan Allah ya sake haɗa mu a cikin sabon shirin na manuniya.